فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد sai suka ƙi karɓar nasiharsa sai ya ce da su nan gaba za ku tuna abin da na gabatar muku na nasiha ku yi da na sani akan ƙin karɓarsa don haka na mika al'amurra na gaba ɗayansu ga Allah shi kaɗai hakika Allah babu wani abin da yake ɓuya a gare shi daga ayyukan bayinsa.